أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين ربكم الله سبحانه وتعالى بإحسان منا كوا وأن أيكم من الخير haƙarta mana kurakuranmu da zunubanmu da suka aika mai tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma fama mana asirin da muka shiga muka shiga duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo inna hu waliyul ghalib wal qadir alim ina kuma jaddada da ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau 18 da watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1442 wanda ke gidi da talatin ga watan hudu na shekarar miladiya 2021 wanda dai alhamdulillahi a cikin suratu ibrahim a zama tashi a aya ta aya ta bakwai insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لبني حليم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب نعم آه آيوين ده متسعى الجيا ayoyi ne da annabi Musa alaihi salam yake tunatar da mabiyansa banu Isra'il al su tuna da irin ni'imar da Allah matsaukakin sarki ya musu wa in qala Musa li qaumi yayin da annabi Musa ya faɗa wa mutanensa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah matsaukakin sarki ya musu iz an min ali fir'auna yayin da Allah ya kubutar da ku ya tseratar da ku daga mutanen fir'auna ya su munakun su al'azabi ɗanɗana mummunan azaba daga cikin ka yubaddikuna abna'akum suna yanka ƴaƴan maza wa yastahyuna nisa'akum kuma suke barin 'ya'yanku mata a raye wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle cikin haka akwai wannan jarabawa ce daga ubangijinku kuma jarabawa mai girman gaske wato abin musa ga jawo hankalinsu wacce ya muku wannan ni'imar ya kamata ku aikata masa ya kamata ku bi shi ya kamata ku masa ya kamata ku masa biyayya hakan shi ke nuna ta lalle kun goge ma wannan ni'imar amma ba a fuskantar ni'imar Allah da saba Allah ya baka ni'ima kai in ka tashi bai masa martani sai ka saba masa ba a haka mutum ya kubutar da kai daga mulkiyinka mai neman tsaruwa a jallo ya halaka ka bayan ya yi halaka ku ya yi ta yayyanka su shekaru aru aru sannan kuma ya yi ta gana muku jaba sannan ya kaskantar da ku ya mai da ku ku ne kaskantattu masu yi maka hidima da yi wa kabilar ta hidima domin kabilar ta zauna kabila ce ta kitsawa sai an kai haɗa a sa'in da su banu isra'ila ɗin ƴaƴan isra'ila ɗin nan su ake bautarwa su ne ƴan sharan titi su ne ƴan wanki da guga su ne masu gadi su ne direbobi su ne masu kwashe shara su ne masu kwashe bola su ne masu kwashe kashi don yin cikakken aiki dai su ne masu yi wa mutanen fir'auna da kabilan fir'auna su ne shushainansu su su ne masu yanka musu kwanci su ne masu musu kwanci da tona rijiya da kaskantaccen aiki ya kabilan fir'auna su ya mai ita kabila ta mowa waɗancan banu isra'ila kuma ya mai da su bora Allah ya zo a rana ɗin ya juya al'amari ya hana fir'auna da mutanensa da jama'a? sannan ya juya kuma ya zo ya ce su waɗannan ƙasƙantattun su zo su gaji fira bayan da Allah ya ɗaukacin su ke tsanoni da kunna munna ala ladina su fito fi ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudan ma minhum ma kanu yahqarun Allah shi muna so mu yi haka ne mu mai da kaskantattu da ake wulaƙanta wa banu Isra'ila din nan zaman to su ne a immatan su ne shugaba kan shugabanni sannan kuma ku gadar musu da wannan kasar ya zama so su suke gabanta mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunan su gaba ɗaya abin nan dai da za ka so ya wakana shi zai wakana kuma shi Allah kar a samu wanda zai juya su ya kwace mulki ya kwace sarauta ya kwace misira ya kwace dukiyoyinsu shi yasa suke yanka ƴaƴa maza to Allah yana so ya nuna cewa da ba ka nan shi zai wakana kuma haka abin ya faru sai kuma nu Isra'ila su gode wa Allah bisa wannan ni'ima ba su riƙe Allah su bauta masa su zama to masu biyayya ga Allah sai suka ƙara butulcewa da sai suka riƙe malaki kuma wanda Musa ya amri ya kera musu suka riƙe bauta ma ɗan maraƙi kuma subhanallah to shine Allah ya wa e bayan annabi Musa ya bayyana musu wannan ni'imar da Allah ya mutu sai ya ce ku tuna kuma wata ni'imar da Allah ya muku cewa in ta'azzana rabbukum yayin da ubangijin ku ya shelanta ya yi sanarwa cewa na in shakartum idan har kuka gode wa Allah da waɗannan ni'imomin da Allah ya muku na halakar da mal'inku na halakar da runduna a zalimai ya ɗaukaka kuɗin nan Allah ya shelanta ya yi declaring ya sanar muku cewa in kuka gode wa Allah din la yazidan la azidan lakum Allah shi ya kara muku wadansu imomi bayan wannan shi kara muku shi Allah ina fata an gani ita ni idan Allah ana Allah an ta da yake maka ne shi Allah ana karban sa da da'a ne a gode idan idan ya abuna idan yayi wa mutum ni'ima sannan kuma idan ya jarrabi mutum ana fuskantar jarrabawar Allah da haƙuri haka ake kiran jarba Allah da haƙuri sannan ni'ima tana a tare da godiya sannan shi Allah ake umarninsa da haƙoƙinsa a tare su da tsara ka yi na yi ka bari na bari haka ake mu'amalantar Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah la haqa yi yuta'u fala yu'sa wa yushkuru fala yukfar sannan kuma a gode masa da kalmomin shi ne ya ba in kuka rike Allah bisa waɗannan in kuka goge maka Allah ya alkawari da Allah zai ƙara muku waɗansu ni'imomi da ya faza ku. Amma kuma in kafartum in kuka ce za ku juya wa Allah baya kafurce masa bayan wannan ni'imar da ya muku to Allah yana tabbatar muku inna azabi la shahid azaba ta za ta biyo baya to mai tsanani in ji Allah subhanahu ta'ala azaba ta mai tsananin gaske domin Allah baya azabtar da al'umma sai ya musu ni'ima sai ya musu ni'ima su da kansu din ne za su butulce wa ni'ima din sai Allah ya saka musu kuma da tsanani an gani Musa ya isa wa mutanen su wa Musa sai annabi Musa ya sake ce musu in takfuru ba ma ku ba ku kaɗai ba alaikum shaɗin Allah subhanahu ba wai ku kawai mutanen fir'auna ko ku banu isra'ila ba a'a in takfuru ba za ku haɗu ku banu isra'ila gaba ɗayan ku kafurce wa Allah antum wa man fi ardi jami'an da dukkan wani ɗan adam a doron ƙasa za ku haɗa kai ku kafirce wa Allah gaba ɗayan ku ba mai imani da Allah ko da mutum daya to fa inna Allah la ganiyun akan mawlaci ne hadidun kuma abun gogewa ne abun yabo ne saboda ta ibadar ku ba ta tsaron Allah da komai ibadar ku ba ta tsaron Allah da komai Allah ya faɗa a hadisin kudusi yana nan a na wabiya shi ne hadisi na ashirin da hudu Allah maɗaukaki sarki yana cewa لو أن عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما إيدي شيئا yace bari in ka muku ya ku bayina da za a ɗauko mutane tun farko zuwa na ƙarshen halitta da aljanunku da mutanenku ku haɗu gaba ɗaya ku zama ko zuciya ɗaya tabbar irin ta iblis gaba ɗaya ku ku kafurce mun iji Allah Allah ce wannan baya da dan mulki na da komai ba zai rage da komai ba ji Allah an haka nan لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أقصى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا haka nan da za ku haɗu gaba ɗayan ko mutane tun farkon halittan ku har mutumin ƙarshe na halitta da aljanu da mutanen ku ku zamanto gaba ɗaya masu mun ɗa'a zuciyanku ya zama kamar zuciyar mafi tsohon Allah da doron kasashe da annabi Muhammad misali sallallahu alaihi wasallam duk zuciyanku da wasu irin na annabi babu da ta fi daya Allah ya haka ba zai kari mulki na da komai ba ba zai kare ni da komai ba man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda yayi bauta nan yayi kusulinta nan ya rike Allah dan kansa wanda yake kuma dan kansa ina fata an gane ko ba abin da muke fara Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko yake ya innakum lan tablughu durri fatadurruni ba ku cutar da ni ba za ku kuma lantarki iya cutar da ni ba kuma kai ba an tabluhu nafsi fa kan tabluhu da dukkan ku da ku haɗu don ku amfani da ni ba ku kai ba ku amfani da ni ku ga Allah da zamu ku amfani da ni inji Allah inda ya nuna al'ada matsayin sa kenan musamman haka Allah ce wanda yake ya gode wa ni'imarsa zai zauna lafiya da Allah ko kai ne misali duk yanda yake cikin tsananin nan da rashi da talauci da bala'i da musiba da zubar da jini da halaka dukiya da kashe kashe nan wallahi da za ka gyara kai din nan a tsanji individual ka gyara tsakanin ka da Allah alaƙar ka da Allah kana da sai ka rayuwar ka da barkat kuma da ake kuka da ba ka ganin abin kuka alaƙar ka da Allah tana da kyau kuma da mutane za su canza a cikin shekara ɗaya a yi alkawari gaba ɗaya za mu canza mu zaman da mun haɗu daga abin da Allah ya haɗu mu kuma za mu yi dukkan abin da Allah ya umurce mu da shi za mu yi da Allah kamar ta ta'ala mu ɗaukan makan mu lokacin mu cikin shekara ɗaya za mu haɗu sosai mun ga canji a cikin wannan yanayi mun ga canji sai mun ga canji baran Allah ka kai da kai da Allah ka sai ka ga canji sai ka ga kariyar Allah sai ka ga rayuwar ka cikin kaci shi Allah in ka ne zaman lafiya da shi to babu an gasa Allah irin ka amma idan ka nemi tsiya ka ce kai za ka kangare za ka butulce za ka fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala wallahi inna azabahu la shadid azabar Allah ta azabar mutum mutum ya kiyaye kawai to abinda Allah yake faɗa musu kenan wa qala Musa in takfuru antum wa man fi ardi jami'an inna Allah ghaniyyun hamid an kun ce ba za ku gode wa Allah ba za ku gode ba za ku mata ba za ku bi shi gaba ɗayan ku a ana nuna wa Isra'il amma kun kaɗai ba ga duk duniya ba ta faɗi su zaman ta irin to da wannan ba zai ci da Allah ba ji Allah subhanahu wata'ala annabi Musa ya ce musu alam ya atikum naba'u allazina min qablikum eh shin labarin al'umomi da suka gabace ku da suka zo a cikin ku nuhi muta labarin a cikin nuhu bai zo muku ba yanda suka kafurce wa Allah suka rika shuka a Nuhu ya musu wazi shekara ɗari tara da hamsin dubu ɗaya abu nawa dubu hamsin suka kafurce amma in yadda aka shafe su da ruwan tufa da bai zo muku ba Allah ya buɗe ruwa daga sama sannan ya buɗe ruwa daga ƙasa ruwan sama da ƙasa suka zo suka halakar da su ba dai aka wanke su ba labarin su bai zo muku ba adi labarin adawa bai zo muku da wanda suka ce ba a shaddu ina uwa wanda suka da karfin jikinsu da jini yadda Allah ya yi su banan suka kai kolo da wajen kafurci har in ana ce musu ku daina Allah ya fitar da ku sai su rika fariya suka ce ba ya kai mu karfi awalam yara Allah alwalam yara Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan Allah ya ce musu ba fa ganin wanda ya halicce ku ya ce alheri labarin ku da zo muku ba fa muda labarin samudawa mutanen annabi salih bai zo ku ba wanda su suka nemi annabi salihu ya fito musu da sabuwa da dutse suka nuna dutse duk bala'i da bala'i irin da kafiri ya nuna abin da an san yana yi ba amma dutse suka nuna da kuma ya fito da dutse annabi salihu da musu wannan mu'jizar su kuma tabbatar shi a da sannan in sai za su yi imani ya mutu kuma suka ƙi yin imani da sai Allah ce ta ka zauna tare da su suka su su ɗin kuma sun ƙi imani ta zauna da su da kuma ran ruwan ruwan mutanen gari haka Allah kuma duk da ka gonan ka na cikin da malan gashi eh yi ja za a ɗiga sai ka zo ka wuni a ciki kuma an ce ta ka kore ta ta ka taɓa wata tsallaka ta shiga gona a masa wancan ta tsallaka ta shiga gonan shinkafa wancan ta tsallaka da ya ci kiwon ta da ki za ta fi saboda ba ba kuma ita da ya haife ta irin ta wanda za ka kama ta yar harawa dutse ta nuna ta fito ta wajen kaga ai sun kuma kansu bin bala'i tun da su suka roƙa daga ƙarshe suka kashe baki mai ana ce fadan dama alaihi rabbuhum bi rabbihim sau Allah ya innike su ya abba su ya sa su kai sirkin kasa ta haɗe su Allah ya shafe su a cikin kasa a duk Musa ya ce musu labarin waɗannan bai zo muku ba ne eh waiwaye fashi ne a zon tafiya ko aka nuna ku yi hankara da da masu suka yi ba su kare da kyau ba sai wallazina min ba'dihi sai kuma al'ummomin da suka zo bayan waɗannan annabawa guda uku nuhu da da'ad da samud waɗannan al'ummomi da waɗansu al'ummomin da suka zo bayan su la ya alahum illa Allah ba wanda ya san su ba sai Allah domin Allah ya ce wa laqad asna fi kulli ummati rasulun kowace al'umma sai aka aika mata manzo so manzannin Allah mana bayanin su kawai ya bayyana mana sunayensu da al'ummomin su su 25 ne a cikin alkur'ani Allah ce wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Musa taklima to haka duk kan al'ummomi da suka bi bayan waɗanda suka zo shi kan annabi Musa annabi Musa ya tafi da su da al'ummomi da suka zo bayan waɗanda duk al'umma da ta saba ga yanda Allah ya yi da ita duk al'umma da ta saba ga yanda Allah ya yi da ita duk al'umma da ta saba ga yanda Allah ya yi da ita ya ya alamuhun ba wanda ya waɗannan al'ummomin ba masu Allah kawai da manzanni sosai Allah Duk waɗannan al'ummomi da wanda aka sani da wanda ba sani ba ba akum rusuluhum bil bayyinati manjajin su sun je musu da dokoki da hukunce hukunce na Allah subhanahu wa ta'ala da kuskoki amma sun amsa faraddu aydiyahum sai kowa sai ya rufe baki shi idan ya ji zo yana wa'azi yana wa'azi da ya rufe bakin shi ya kawai abin shi ne faraddu aydiyahum fi afwahihi suka ga sun toshe baki wannan su suka ce wa malaman tafsiri wannan kuma su aidiyam sun fi kashi uku wannan su suka ce idan manzo ya zo yana musu wa'azi sai su sa kan yatsa sai su ki da irin wai wa'azin malaman da ba su shiga na haka suna ki irin zafin wa'azin da ake musu inna ko cizon yatsa ya san da ba su bai musu ba Sai ka suna cizon yatsa ka suna tunanin wani bara da su su hallaka wannan shu a manzo wannan kuma suka ce a idan manzo zai ba a zuhe su da hannu su a bakin shi su wannan hannu su a bakin shi ina ta zana shiru ko zana shiru aka ba kalla a mana shiru ba na son wa'azi wannan su kuma suka ce idan ba a mutu da su a a yadda za a wane an toshe mai da a yanzu bai magana ko kuma idan ku nan da zai da su min da ya siya a cikin rufi na da haki Allah idan mu mu abin da muka dama wannan su kuma suka ce ha hidaya ce ne suke yin haka sabon magana na na da annabi ya yi magana sai su rijici kamar sun toshe bakin shi sun maida masa abin da ya faɗa a nan su sai su bijire wa wasu wannan manzon وقالوا تيسو شيء إنا كفرنا بما أرسلتم به dukkan al'ummomin nan an tabi suke gaman zamin su sai su ce mun dukkan abin da aka aiko ku da shi mu kana ba da tsarin bai mana ba a kuma shakki kuna shakkan wanda kuka kuke kiran mu mu bauta masa nan kuke kiran ku mu zuwa bauta masa muna shakkan wannan abin bauta da kuke kira mu zuwa gare shi Allah ke kenan Allah ke shakki ma ta kuna da shi muni kuma muna muna muna kokonto muna kokonto ba mu taɓa ganin wannan abun bautan ba ba mu taɓa jin shi ba mu taɓa da shi ba zai ce yana nan yana da iko yana jin mu yana ganin mu yanzu zai iya ɗaukar rabu a ina yake yana sama kai muna shakkan mu an da ku fa da farko kawai mu mun fi imani da abun da za mu gan shi fizikali a gaban mu ga Allah mu muna taɓa shi ba muna taɓa shi muna ganin shi ga yanda yake gashi gashi gashi gashi abin da kama motsi ba ko ba shi kuma ba? da ba suka abin da kare ku ba wai shi suka fi yarda shi a kan wanda aka ba su a gani shi wanda an ba wannan kullum suke kiran su zuwa gare shi da ليه أنت كمان زرنين سكباتي قالت رسلهم أفي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين نعم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل يرسلون نعم بمكاتب manzannin su sai suka ce musu qalat rusuluhum sai manzannin su suka ba su an wato kowane manzo cikin manzannin da ake aiko a duniyar nan sai da al'umman su nan suka faɗa musu cewa yana shakka suna shakka a cikin manzon nan ya zo kowane manzo irin kansa su kai ne da ya fara kowane manzo kan karfe ne ya ba wa al'ummansa qala rusuluhum sai manzannin su suka faɗa wa al'ummomin nan da suke ta su suna shakkan wannan Allah da suke kiran su zuwa ga bauta ta kasa suka ko ko a kai ma sai manzannin su ah, yanzu a fillahi shakkun yanzu Allah ya fatirar samawati wal ardi yanzu wanda ya halicci waɗannan sammai da muke ganin kuke ganin su ya ƙaji waɗannan sabbin guda bakwai ya ƙaji ƙasai guda bakwai da kuke rayuwa a kai ya ƙaji abin da ke tsakaninsu da mutane da tsuntsaye da aljanu da dabbobi da bishiyoyi da gonaki da duwatsu da rafuka da rana da wata da taurari da abin da kuke da yanzu wannan ma akwai wani shakkan da har wani da ke wanda ya yi baya nan waɗannan su suka yi kansu kenan amma da kafai su suka yi kansu ku in nan ku suka yi kanku wani da kuka gani da zuwan dare da wayewan gari duk wannan babu wani mai yin su yanzu wannan ma ana shakka cewa wanda ya yi su ukun. yana kiran ku li kira la'um ku zo ya gafarta ku da shi yake kiran ku ku zo ku tuba ku bar bauta wa gumakan nan ku bar shirka ku bar kafurci ku bar karyata manzanni ku bari ku bari ku bari yana kiran ku da kanshi idan kuka yi nan ya kira da ku yana so ya gafarta musu dukkan da kuka yi a baya min zunubikum na zunubanku kira ku sannan Allah ya tsara jinkirta rayukanku Eh? da kare kawai rayukan ila ajalin musamman har ki zuwa ga lokutan da Allah ya ajiye kowa zai mutu amma kuna karan musika yanzu ta sauka ku ta kashe ku tun lokacin da Allah ya kaddara za ku mutu ku yi ba an gashi ko eh, dama Allah madaukakin sarki me yace me annabi Nuhu ya ce wa mutane fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana kafaran yursilu samaa'a alaykum ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا تجدون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا Allah madaukakin sarki yana cewa muku ku zo ku tuba ku riƙe Allah a yafe muku dukkan abin da kuka aikata a baya. Kullin lazina kafaru in yantahu yubu ba ma kasalafa wa in ta'udu faqad madat sunnatul awwalin Allah ta tabbata da in sun hanu da shirka da kafirci suka musulunci nan duk Allahun ma ta salafu aya duk abin da suka yi Allah zai yi Allah yana kiran ku yanzu mutumin da ya da Allah ya fito na da Allah azaba ai da Allah zai iya saukar da azaba a shaki kaga an fi aika rayuwarsa ai amma iya nemi sulhu da imani da Allah da zaman lafiya da Allah ya musulunci yana masa ai kaga duk wani bala'i da musiba sai an ga janye shi kaga su rayuwarsu mai tsawo su rayuwarsu mai tsayo a duniya ba wata musiba ba wani yaki ba wani abu da zai saukar musu amma kullum in mutum ya ba Allah subhanahu wa ta'ala to za ka ga kamar mutum yana so a takaita rayuwar shi a duniya ne ya hadarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda shi wa Allah suke yawan kuma Allah zai gamu da rayuwar kuntacciya ma ma da jin rayuwar ba za su yi mutane daɗi ba bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya roƙa mana asiri kalu kafakinsu suka koyi a kenan sai ku da ababen hawa sai su ci gaba da misluna wani ne irin mu Allah zai aiko mana manzo daga gare shi ya aiko mala'ika halitta da da irin su ba a turo ku zuwa gare ku kuna mutane muna mutane sai ku bayyana kawai ba ku bayyana ba ya kamata mala'ika su don Allah da zo nan mu eh, wata halitta ce da ta zo mana a cikin suratul nisa'i a cikin suratul ina jin ma'i inda na ce walau da Allahu malakan walau da Allahu malakan la ja'alna rajulan wa la la'ana alayhi ma yalbisun Allah ya ai da zan tuye musu mala'ika a turan shi da shi ba mala'ika ma an ce sai mu riƙi sai ya riƙi ɗaya zama mutum irinsu zai zo musu mala'ika ba zai iya zuwa a nation shi da mala'ika da zai magana da kai ta kwana lafiya ranan ba wani ran da ga mala'ika ai ya mutu mutuwar Allah ce halitta a hayar yake lafiya za mu tura mutane yadda suka nema wai shi kar a tura musu mutum irinsu a tura musu mala'ika Allah ce da za ku tura wa kafin mala'ika a yadda halittarsa take shi mala'ika ka je musu a ranan Allah ce da kun biyar da sun halitta a ranan maganar mala'ika kun mutu da ba su iya ɗaukar masu tsawa tsawa ƙarar maganar mala'ika eh? idan mala'ikin da aka yana ci cewa annabawa aka shaƙe annabi a su falan in ba su yi da su yi haka da mun tura musu mala'ikan da ba za su iya yi masa abin da suke wa ɗan adam irin su ba ya ce a tsara annabi a mai gotsi a karya mai haƙuri mala'ikan da su sun isa mukan aika wa mutane halitta irin nekin su ne yayin da yana yin kunnen su ta iya ɗaukar magana iya kallon shi to mala'ika haƙƙin za su iya ganin haƙƙin mala'ika haƙƙi aka yi shi za su iya gani hmm? Allah mala'ikan da suke bukata a aika musu to mala'ikan da sai sun mummai da shi ɗan adam tukuna daidai da ɗabi'an su da lekin su yawanci mala'ikan jibrilu ai yana zuwa wajen manzon Allah a cikin sahabbai a tura wani sahabi uku ne ko ne جزية الحج جزية الحج وحديث النبي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى تلقى إلى إلى الله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ركبتيه على ركبتيه فقال يا رب أخبرني عن الإسلام سيد يا عمر ثم انتهى لبست مليا وقلت يا عمر أخبرني من السائل ثم يا عمر ya ce يا عمر يا عمر umma kuma tambaya ce Allahu rasulu ala kada fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jiru ne ina jiru zai zo a cikin da Allah ya shi da tallafin annabin inda ya sami sun zai ɗauke shi har ya har ya kira ga annabi har ya sanya abin da biyoyin shi da annabi ya ɗora a sunan ɗin shi a sa'a duk wajen zai ɗauki mala'ika abin da bai Allah da ya jibrilu a yanka shi ke cikin shi ɗari shida ne cikin jibrilu kawai ɗari shida da ya rufe mai da kasai to zo a wannan ne to na zai ɗauke shi hmm? ga mutumin da ya kama kauye hanyar kauye idan zai shiga kauye zai abokin Allah ya aika mala'ika a turan mutum yana jin shi ya zamu da shi ya za a cikin jiwantar kauyen ne zai shiga ina da aboki a wani kai mai ziyara bace ce me yasa za ka kai mai ziyara don neman wani abin duniya ne ya ce a wallahi ina son shi ne don Allah ba don wani abin duniya ba sai ya ce to ni ban zo ne da Allah mala'ika ne na Allah ya turo ni in san da kai Allah shi ma yana son kamar yadda kake kai ba a suku mala'ika da Maryam take kan bayan gari Allah ilai haru amma kuma masala ha basharan saniyan lokacin da faryar ta je bayan gari tana eh, ta kafa eh, abin da rumfanta ɗan abin da inda suke bauta Allah ta da daga cikin society yana isolation can saboda society ta ake gurɓataccen society ne zanaci zanaci cikin yawa kuma inda ta manzo Allah yake fita da maka ya je abin hirayar da ta wa Allah ya ce ke kisan ina suka tura mata mala'ikan mu amma sai da muka riki muka kwaci ya riki da basaran basharan dan adam sawiyar daidai da ita haka ya in zai kula a nan amma su sun dace annabi annabawan bai kamata su zama to mutane irin su ba aha illa basharun misluna kada da kuka fi mu kuka ku irin mu Su kawai turiduna an duna kun zo da daɗin da kawai daɗe mu ku hana mu bauta wa amma kana ya abudu Allah ku hana mu bauta wa abin da iyayenmu da kakanninmu suka bauta su ne allolinmu sun da kun nasi mun ji kun nasi ku da bawon Allah ne a suna fi sultani mu bi ku mana wata mu'jiza bayyananniya ku mana waɗansu hujjoji da mu'jizoji miracle ku mana su ɗaya bayan ɗaya mu gani da cikin annabawan Allah manzannin da sai salatuhum rusuluhu sai manzannin su suka faɗa musu babu shakka inna hannu illa asiru mislukum babu shakka mu ɗan adam ne mutane ne irin ku bayyane su a halittar da su da ɗabi'a da komai namu irin naku ne hannunmu ga sunan biyu ne yatsu biyar biyar mu biyu irin na ku ido biyu mu irin ku ne muna sha muna rikin lafiya muna tsari muna bayan gida muna komai muna jin kuwa mu irin ne iri amma jan ka tafi ai walakin na ya munnu alaman ya sha'u bi ibadi. ai a cikin cikin Allah yana aika su sama da wasu ai ko da ba su ce mu ai Allah na aika wasu da wasu dole kuma ka yarda da matsayin da Allah ya bawa mutum ka yarda Allah ne ya bashi wannan matsayi da haka mu Allah ya ba mu matsayi bayan mu ɗan adam irin ku to Allah ya keɓance mu da saƙonninsa mu yi ce aika da saƙonninsa zuwa ga mutane mu isar musu inda muka fi ku ne to ku yarda da wannan matsayin da Allah ya ba mu mana ya sa ku fita ya sa ku fita shiga ba da ka zauna inda sarki zai zauna sai ke zauna ka gani yadda za ka kai kadan kai yadda ku daidai ne a komai amma Allah ya ɗaukaka darajar wani akan wani dole kuma ka yadda ba ka yi haka ba a rayuwar duniya a haka ake in ka je lahira ma cikin aljanna ma haka ake Waɗansu sun fi kansu wajen kansu ke sai ya yi mawadansu kaman walƙiya sun tsallake wani kuma kamar mafi mutum mutum wanda ya iya gudu sai tsallake sirari wani ba rarrafe wani ba jinje ke ja a haka a ce waɗansu sun fi waɗansu to don ne da za ka yadda da wanda Allah ya kifi ya sama da kai ka yadda matsayin da Allah ya bashi ba kama ta yana da na Allah a ce ya kuma sultan shi ya bi Allah kuma abubuwan da kuke a mana kuke ta kuke listi sai mun muku kaza sai mun muku kaza sai mun muku kaza kun gani da ujiza mu babu da tsawa babu da karfin kawo ujiza mu da kanmu haka ce kaza ya faru ya faru mu da wannan tsawa illa da izini ya yi gida? Allah mu ma sai mun roƙi Allah tukur Allah yayi A wani kuma mu muke yi saboda haka to da suka ci dai suka ci yadda da ba suka fara menene annan wajen sun lura suka fara kitsa sharri da makirci a kirki da kusun gwiwa wa an gaba wa nan ba a nan ta ci bayan sun kuma kuma suka ce wa anan lafi falyata wakilin mu'minun mu da muka yi imani da Allah nan da muka yi shi to gare shi muke dogaro da Allah muke dogaro su yi kansin annabawan da manzanni sun lura cewa sun fara musu ne makirci da dabin kasa da sharri kala kala a cikin mutuncinsu so shi yasa suka ci musu wanda ya aiko mun nan da wannan mabarcin to shi ne fadatan mu shi ne majikin al'amarin mu duk wanda ya ce zai kakale mu gare shi muke dogaro wa malana kai me ma ya sa ba za mu yi dogaro ga Allah ba ne me zai ma hana ba za mu dogaro ga Allah ba wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah hmm? me ma zai sa ba za mu dogaro ga Allah ba ne alhali wa hajjana subulana ya shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici don Allah duk wanda an ya tsora shi a kan tafarki madaidaici ya shirye shi akan addinin musulunci da imani da Allah ya so ya kare su daga wuta ne ina haka ba to shi ne kaman annabi su ce wanda ya kare mu daga wutan jahannama ya shirye mu ai yana da iko ya kare mu daga sharrin adam to mu wanda ya kare mu daga sharrin jahannama da fadawan jahannama ya shirye da mu zuwa ga musulunci nan da addini me zai hana za mu dogara a gare shi ba wajen kare mu da sharrin ɗan adam sharrin ɗan adam da sharrin jahannama wani yafi wani yafi sharrin jahannama to don an ta wanda ya kare ka daga sharrin jahannama kana shi zai gaza eh, kare ka daga sharrin ɗan adam sai sa suka ce wa ma Allah da Allah hadana subulana me masu hana mu ba za mu dogara da Allah ba wanda ya shirya da mu hanya madadiciya ya kare mu daga wutar hannu, dole mu yi dogaro da shi wajen tare mu ga shirin ɗan adam سبحان الله فليتوكل سبحان ولا نفس وانا kuma mu hanke da Allah wallahi tallahi da kuke ganin mu din za mu yi haƙuri mu jure alama ta kai muna ga dukkan cutar wanda kuke mana dukkan cutar wanda kuke mana na baki da na aiki da a aikace wallahi wallahi za mu iya daurewa mu jure mun yi haƙuri mun san yau da gobe abin zuci an gani ko za mu iya haƙuri a kai وعلى الله Allah falyatawakkal almutawakkilun muna ƙara jaddada muku da Allah kuma su dogaro suke dogaro da Allah ne su Allah ne su Allah ne mai kare su Allah ne mai yakan masu cutar da su mu za mu yi wannan tafarki da Allah ya zaba mana da Allah da cikin da kala. Ya cikin in kana bukatar ba wani ɗaya da za ka ba ka faɗa da shi in ka yi yanzu da ba ka kwace da kashe za ka yi a kan bota ya ne inda bota ya ke kuka kula ne ko koran mata kwastoma da kuma kwace da mummunan ayyukansu za ka tuna musu a cikin ba su shirya ba in ka shirya na ce kan siyasa da yadda ya kashi da siyasa kun ga da ku tarwata mana mutane ba ce za mu fito a kan kaza za mu kaza in kai a kan ‘yan kasa za su ce kun gani ko? gani ba mana sanyi a kan yanzu za su ce ka zani ne ka za ba ce ne a kawo da yin da muka sayo haka duk wanda ya kai magana sai ya ci jiki kake kuma haka wa'azin yake na'am وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد أما كتاب رحمة مالا وقال الذين كفروا sai kafiran nan suka faɗa wa rusulihi manzuminsu suka ce da haka ne kun da da Allah ko Allah ne gatan ku ko kuma za ku iya haƙuri ku ba abin da muka yanke daga yau da muka janna ku min harbin za mu fidda ku gaba daga lajinmu za ku fidda ku daga lajinmu da kasashenmu gaba ɗaya aw la na fi millati ko ku dawo akan akikar mu da addinin mu da bauta wa gumaka ku ba mun kishi da ku ina kun ma ba mun zaki. da fata an gani ko amma ku ce a mu ba ku je ku kayan ku ba za mu yi nakun ba kufin ma nakun ma ba za ku yi shi dole ku ci har nakun ku ba kan namu kuma addinin musulunci a yayin da ku ya ike a mafijin ku ci da sauni kan addinin musulunci in kun kira su sun ci a kashe nakun ji su zo su yi nasu ɗin ku ku yi nasu ɗin kuma kar ku tilasta su amma kuma ki ce a'a ba za mu yi haku ba kuma na kuce ce ba za ku yi shi ba kuma na mu za ku dawo ku yi dole ku haɗu kan namu ku da mu ga manzanni kenan ko mu fidda ku gaba ku ci for exile ku ci dan ku ce ku ballar duran mu kasan mu ku ci kun ga wannan to aure ta udunna ko kuma shara'i da kan addinin mu kawai don haka akwai Allah da zai ce mun yarda mun bar da Allah mun dawo kan naku suna sai za mu yi hakuri mu jure wa ala Allah fal yatawakkalul mutawakkilu wa ala Allah fal yatawakkalul mu'minun da malam Allah da tawakkala Allah sun fashi matsayin su sun kafe su ma kafe suka ce wallahi za ku kasashen nan shi yasa wani sa'i in kuna aji. bai yi gwamnati daɗi ba sai su gabanni da shi sai a kan ta kawai na asalin wani ne kai a duba na asalin ki ne kai na asali ne ake kai ba kan kano ba ne kai a kan kano ba ne ba mu ba ka kuma shan shi ɗan kawai shi ba mai da shi gwana ba ba hau ba na jiruki an taɓa cewa na Ba an da shi ɗan daura ne da fice da ka duba wani ina asalin dokar ne wai wa'adi a yi bane saboda haka ba za ka babar ya ka babar garin kawai ko ka yi shuru shurun ka shi ne a ka ko ba ke nan. eh ka yi shuru akan abin da suke yi ka yadda shi kawai ko kuma da ka bar gari to hauha ilaihi wanda ya san abin da ke faruwa yake ji shi ne Allah sai ya yi wa manzanninsa wahayi auha ilaihi rabbuhum sai Allah ya yi wa manzannin su wahayi tun da an fito yanzu gaba da gaba za a yaƙe su sai Allah ya mutu wahayi ya ce la nuhli anna zalimin allati naran muku da zati na sai na halakar da waɗannan azzaliman da kafin yanzu tun sun yi fito na fito da kusa zan halakar da su zan gama da su gaba Allah subhanahu wa ta'ala wala nutti jannakumul arda min ba'dihim in muka halaka su gaba ɗaya, ku za mu zo mu gadar da kasan da kuruwan da gidajensu da mukamansu da gonakinsu gaba daya za mu zo mu gadar da su a hannun musulmi da mabiyan Allah ce zalika wannan irin hukuncin da zai yi Allah ya kafa makami ku da ku da zan yi ku yaƙi mabiyanku sannan in zo in gadar muku da kasashen su ɗin wannan ni'ima ne da alfarma da cewa kafa da makami wanda ya ji tsoron tsayawa a gaba na gobe kiyama don hisabi da kafa wa'i kuma ya ji tsoron azaba ta da hukuma duk wanda ya ji tsoro a ya mun ta'a ya mun biyayya ya ji tsoron tsayawa a gabana yau mai ya kumun na kulewar da alami to shi ne ke ma wannan da Allah zan gama da su sannan in ba ku garuruwan nasu kuma in ji Allah Sun ba ku da shi ko na'am tafahu tafahu da kuma annaba suka koro Allah shine suka yi Allah ya kawo musu buɗi Allah ya kawo musu nasara cutarwar ta kai cutarwa تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه نصر الله أنا إن نصر الله قريب أبو يا أخي أنت أن بعض الضم الله سبحانه وتعالى وتركب شيئا قد تنكر وتثبتك تشهد يا كيمتك واتقه وخاب كل جبار عليه التي لم تكن الدعاء سوء وخاب نهل قد كل جبار من كل mai yawan kafurki baƙin kafirai da dukkan masu tauri da mara kafirai masu girman kai da suke karan tsayar da annaba da da da hukunci Allah gaba ɗaya in Allah na sama da su kawai da halaka su babu wani kuma da zama a doron kasa wanda aka kaddar shi da gurbin da musu da a duniya bin wa'ihi da Allah da su kuma ko kan kan da bana jiran su wannan kalmar azaba da musu yake yake ji Allah eh wa yusqa min ma'in ka karanta karanta ko to za mu tashi din wata ihi jahannam ko lokaci yayi wala dan afwan da Allah mara man to za mu tashi a min wata ihi da gama duniya ne an gama da su a duniya za mu ji abin da zai biyo kuma mu ji kiyama gobe cikin Allah Allah ya raya mu ya nuna mana sai mu kuma wajen tambayoyi muna da tambayoyi guda biyu a kowanne yana da rassa tambaya ta farko tana da rassa guda biyu ta biyu kuma tana da rassa wajen biyu Assalamu alaikum ya imam Allah ya ƙara ma lafiya da imani da kiyayenmu da sada mu da su a aljannatin Firdaus da dukkan mahalarta wannan majalisin albarka addu'a ta yi Allahumma amin Allahumma amin dukkan al'ummar musulmi yace daya da naira dubu uku da ɗari biyar dubu uku na isfar kuma shi ne ciyar da masu bukaci da ake yi ɗari biyar kuma na makamata da karba maka Allah ya Allah da ya albarka da fatan Allah ya kai ladan zuwa ga marigayi mahaifina da ba mahaifina a lafiya mahaifiyata lafiya ni kuma Allah ya bani mata ɗari da kuma ba mu lada duka ya sa a mizan Allahumma amin Allah ubi ya amsa sai na biyu ya ce don Allah malam bayan an sha ruwa da dabino menene ya kamata a sha ruwan zafi ko ruwan sanyi to nan likitoci za ka lantar ba a karamar Allah yawa domin aka wuni da hanjiya sun kuce ko kai da tambayi likita me ya ce sun tura wa ruwan shi malam wani abu da ta ba a yi yau ba ta kuma a yi zai biyo amma wannan fanni ne ina da gaskiya da na san in ta da bino komai ma za ka ci amma ruwan zafi da na san yi wanne ne ka nemi shawarar likitoci Allah ya musu albarka ya mana albarka gaba daya kuma ya yanzu da suka fatawar medical doctor wanda ya ya ah, da kankari sunna ba a ba amma likitocin suna nan sha Allah kuma zai kuma za su da cikin mu ba Allah ku yi mu wata in wani likita yaji zai iya samu fa'ida ko ne gobe sai ga wanda ya tambaya din nan da gashi ba abin da suna yarda ke da shi da dukkan ne kuma Allah ke fasal da shi kuntum la alamu, tambaya ta shi sai shi da duk Allah wanda ya sha magani maganin karfe shi ma shirka ne Allah alam ba san haɗe-haɗen ba sannan ko ba mu san abin da aka ce ka rika furtawa da sunan waɗansu da kake sha lokacin da kake sha ba eh amma in ba a cikin mun san bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kana kuka wato an ce mai kira zai kira ce an kare an kare ka kuma an ce shi an gaba ɗaya tsere ya kauce ya bar ka da ma waɗansu shekan yan kusa da kuke kar wani ya mutu wannan wallahi kar wani ya kuskure zo kusa da wannan an ce da shi ya ba shi da da kariya na kuka kai wannan suna fata an gane ka wannan shi kuma in ba ka da gida ka abun nan a cikin abun nan amma da ne karshen ba zan ce ba mu ba ba zan ce ba hakikan san lokacin da ake ciki menene hakikan ciki sannan kuma lokacin da ake ciki me ake faɗa kuma a wani yanayi ake ci kuma wani ce ya fi kirara da je bayan bayan ko isha rika yawa a cikin ko yana ko ya rika jin bakin rafi ko yana gudu a daji to kana duka iya wannan yana bukatar bayyana ya yanayin ya cin ne me ake cewa amma a riƙe laƙabi da yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun duk alƙi da su babu shirka a cikin ba'asa tace ta biyu a ƙarƙashin ta ce na ce an ce ba kyau mutum da kuma karanta alkur'ani ya ce da Allahul azim wanda ya karanta shi a matsayin sunna ne ko annabi ne ko ka'ida ne wannan wannan bai tabbata ba Allah azim bai tabbata ba kuma ya zo daga baya ne aka kirkiro shi aka kirkirin abu ne a kagaggen abu ne bidi'a bidi'a ne ce bidi'a ne ya fi kaman mugun abu ko kuma wani a sha kai annabi bai yi ba kuma an kagaggen abu ne an da aka same shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ko kan yayi tafiya a cikin ayan tunda ka ga ta Allah ya gaskiya kuma yake wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wannan shi ne. amma ba ta irin bid'a ta kafurci mugun bid'a ta basira da shi mutum ko wanda ta kuma tsin shirka ko wanda ta gini ba za ta kai wannan ba da an fi so kai fa inna ahsana hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai shi shirya mutum yayin annabi yayi shine a tambaya ta uku a ƙarƙashin wannan tashi ya ce malam wani ne ya bani tsaron shago sai na faɗa miki kuɗi amma bai sani ba yanzu ina son umayar mayar ban san ya zai ba kamar ya baka san mai shagon ba san shagon ba yadda ka kafa akwai bai sani ba sai ka kafa a mayar bai sani ba insha Allah ta'ala in kuma mutum baya nan ko karin ko ka san shi da yanzu kuna iya ka da iya Allah ya kai ladan a gare shi amma da sarkin kuma duk da ka kan shi ka biya duk da ka samu dama ka biya to sai wancan sarkin ka koma yanzu naka wannan shine tambaya ta ce yace malam a kaka ta biyar in sai masallaci a yi masa addu'a idan na ci kuɗin na yi masa addu'ar ya yi masallaci ta ce masallaci ta ce ina fata an gani ko a cikin yi kasa akwai mamu al'umman musulmi to idan aka ce a mata addu'a ba a haɗu da yawa ba a haɗu da yawa da kayan da aka yi a kai ba? ga mana ɗari biyar ɗin ne kan eh, tashin ma aka ce ka kawo aka ce ka yawa abin da duke so tsakani da Allah mutum ya daure ya zama so ya fitar da amana inna Allah ya amurku an tu'addu al-amana ila ahliha Allah yana umurta ku ku isar da amana inda aka ci ku kai kada ka yadda aka amana shedan ya zo zuciyarka ma ya rika kawo maka yana kawata maka ka yi kaza da kaza don girman za ka kanta mu rika kawo da su a dukkan abin da muka san amana ce kawo a nan tafiyan da ita har daukacin sarki ya faɗa yana kawo wani kwastorina wani dabara wani kaza wani kaza shi ne ce a ƙarshen ya faɗa kai ai da ce ka kai masallaci a mana kuma ka kawo wannan ake nuna da wannan malam hmm? a masallacin Allah amma ta ce inda ta ce nan za ka kai inda ta ce nan za ka kai shine amana yawa na ka almanar ya yi bai yi ba ta yi da Allah ke nan masallacin da ta nuna nan za kai nan ne amana ta Allah kun ya mana muwafaka اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر ya واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا عبد الرحمن الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأن يؤمنك بك محمد وعلى آله وصحبه وحسن العزة أما تكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين